Ya ku makiyaya kwai hattara da ciwon nan da ake ce ma varial aviar. Cuta ce wadda ke yaduwa da gaggawa tana shafuwar kaji, zabi da ma kuti-kuti. Ana kamuwa da ita ne ta hanyar cizon sabro ko tsakankanin tsuntsaye. To ga ababen da ya kamata a lura da su wani ɗigo sha kan tukkuwa, idanu ko tsainin baki, rashin cin abinci, rashin nauyi da ma raguwa wajen yin kwai. Wannan ciwon dai baya da magani. Mafita ɗaya shine rigakafi. Ku yi ma tsuntsayen ku rigakafi ta hanyar fika-fikai. ku dinga tsaftace akurki da ma barin shi ba tare da ɗanyi ba kada ku cuɗanya kashi maras lafiya da masu lahiya cutar varial avior ana rigakafin ta ne ba ta da magani domin duk wani ƙarin bayani sai ku kira wannan lamba 777 inda za a cire muku dala uku ne kacal.